المرسلين فداة روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداة عرضي وأعراض الأحبة والتقاة ويا علم الهدى يكفيك أمي وما لي يا نبي المكرمات فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي فأنت قداسة إن مت حلت فذاك لله على إحسانه وكرمه وفضله ومنه ونعمته والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين masu biye da mu ta cikin wannan shiri namu na musan annabin mu sallallahu alaihi wasallam to za mu tashi darasi na goma sha tara wanda dai muke bayani a kan ko kuma darasi na ashirin wanda muka ɗauko bayani a kan wasu abubuwa guda ashirin da suka faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun kafin hijira wanda ya kamata a ce mai karanta tarihi ya san su abu na farko da muke bayani a wancan karan shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai shekara arba'in mala'ika jibril ya sauka da wahayi wanda muka ce wahayin ya kunshi akwai ikra'a a tashi ai karatu akwai ayyuhal muddassir kum fa anzir a tashi ai wa'azi akwai ayyuhal muzammil kuma laila illa qalila muka ce waɗannan ba guda ku da su ake gina aka gina musulunci da ilimi da da'awa da kuma aiki na tarbiyya kumin laila illa kalila magana ce akan tarbiyya kun fa anzir magana ce ta da'awa ikra bismi rabbika allazi khalaqa magana ce ta karatu Da zanabu ne muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta kai komo yana kiran mutane a boye har tsawon shekara uku yana bi gida gida yana bi unguwa unguwa yana bi majalisi majalisi da ruga ruga da matattarar jama'a da mahaɗarsu yana musu wa'azi a matattaranci daga na uku muka ce akwai mutane da yawa da suka musulunta a karan farko daga shi akwai nana khadija akwai ali bin abi talib akwai zaidu bin harisa akwai abubakar da wani su da yawa ko muka ce waɗannan su ne suka zama tubalin farko na musulunci allah kuma cikin ikonsa ya ɗauko kowanne za mu iya cewa a cikin manyan mutane da suka fara musulunta shine sayyiduna abubakar a cikin mata wacce ta fara musulunci a cikin nan khadija a cikin mata ali bin abi talib a cikin bayi bilal a cikin maula waɗanda aka yanta su daga bauta akwai zaid bin harisa sannan na hudu aka umarni da yin hijira ko kuma aka yi umarni da bayyana wa'azi a fili daga nan ne farigima ta fara lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su yace idan na ce a bayan garin nan akwai wata rinjina akwai wata bataliya da za ta kawo muku farmaki shin za ku gasgata ni suka ce eh saboda ne suka ce ka shahara da gaskiya ka shahara da amana yake to ni manzon Allah ne zuwa gare ku kuma wanda ya saba zai gamu da azaba kowa ya shiru ba wanda ya ce kala sai abu lahabi mun ce abu da habin amin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama amma kuma ya nuna kiyayya mai tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mummunan magana wanda za ku gane matsayin annabi ba a taɓa shi a zauna lafiya ba a taɓa shi a wanye lafiya ba a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai bala'i ya sako in har za a ce wanda ya zamo yaya ga mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan abdulmuttalib dan hashim dan abdulmanaf dan kusai dan kilab yaya ga mahaifin manzon Allah halin baiti sharifi ba quraishi ba hashimi dan cikin gida zai taba manzon Allah Allah ya la'ance shi suna gaba wanda Allah zai dagawa akan taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Lahabi shi ya fara nuna manzon Allah da yatsa ya ce kan balla liza jama'atana ya la'anci ya faɗi mummunan magana Allah ya saukar da la'ana a kansa ya ce tabbas ya da abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat al fi jidha hablum min masal ita matarsa bayan ba imani da manzon Allah ba bayan tana zuga mutane mata kasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ta haɗa da ɗaukan gulma da kuma ƙoƙarin ɓatawa a nan, sallallahu alaihi wasallam suna ana muhammadan tana muzammaman muzammaman abaina wa dinahu alaina wa amrahu abaina sai Allah ya saukar da la'ana akan ta ya la'ance ta yau wannan mata ta fito daga gidan banu umayya mijinta ya fito daga gidan banu hashim wanda a larabawa kaf in ka ɗauka gidan banu hashim babu wani gidan da ya kai gidan banu umayya amma ita ta fito daga gidan banu umayya shi ya fito daga gidan banu hashim mafi darajar gidaje a cikin larabawa amma saboda sun taɓa manzon allah allah ko kofar tuba bai ba su ba ya la'ance su ya tsine musu albarka ya saukar da sura su kucu ana la'anar da ita da mijinta har duniya ta tashi wanda zai karanta tabbat ya da to ya la'anci ummu jamil kuma ya la'anci abu lahabin kuma wannan ke nuna mana cewa komai kusancinka komai darajarka komai kan nasabarka idan babu imani ta zama aikin banza kamar yadda abu lahabin kasancewa su ambi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su dan Abdul Muttalib dan Hashim dan Abdul Manaf dan Qusay dan Kilab har zuwa kan Annabi Ibrahim wannan bai cece shi ba saboda ya faɗi mummunan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haka za ka karewa duka mutumin da ya faɗi magana ta muzantawa ko ta fatawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so Allah yana gwada imanin mu ne idan abu ya faru wasu makiya addinin musulunci ko na cikin gida ko na waje sun taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah yana gwada imanin mu ne kowa zai nuna gwargwadon imaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abin da zai biyo sannan so ake yi kiyayyen mu ga makiya Allah ta dawama soyayyar mu ga masoya Allah ta dawwama saboda haka idan mun yi abu na kwana biyu kwana uku misali wasu faɗi matakai guda hudu mataki na farko shine a fito da wani application da mutane za su nuna goyon bayan su ga annabi sallallahu alaihi wasallama sama da mutum biliyan ɗaya da miliyan ɗari bakwai da suke duniya hanya ta biyu shine duk ka da ta faɗi mummunan magana ga annabi sallallahu alaihi wasallama a tattare kayan da take siyarwa take samun kuɗi a daina hulɗa da ita ta kasuwanci mafi karanci sannan na uku a kusa a yi Allah wadai kowa ta hanyar da zai iya wanda zai iya a facebook wanda zai iya a whatsapp wanda zai iya a jarida wanda zai iya a talabishin wanda zai iya a mumbarin hudu ba wanda zai iya a wajen lacca kowa ya fito ya tirye Allah wadai domin tirnan da Allah wadai da muke renawa yana musu ciwo don su abin da suke so so cikin an taba annabi sadiq sai suka ɗauka cewa sun kashe zuciyarmu sun kashe imaninmu saboda haka mun riga mun gamsu da su sai Allah ya gwada imaninmu ta hanya biyu hanya ta farko daga cikin musulmi aka samu wani yayi matanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a jihar Kano sai gashi kotu ta same shi da laifi ta yanke masa hukuncin kisa amma mu an kasu zartar da wannan hukuncin kisa akan wannan musulmi da aka same shi da laifi na fatanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kotu ba wata kungiya ba ba wani mutum ba aka kai shi kotu aka karanta masa abin da ya aminta aka duba tsarin mulki da kundi wanda yanke masa hukunci amma mun kasa to kuma shi suka samu kofa suka ci gaba da buga waɗannan wato abu na batanci saboda haka an jarabce mu daga waje an jarabce mu daga cikin gida in har za mu ɗauki mataki wanda ko mataki ne ya kamata ya zama na dindindin ba mataki ne na sati guda ko wata guda ko awa ɗaya ba inda da yawa lokacin da denmark ta waɗannan abubuwa na batanci malamai sun yi kira shugabanni sun yi kira a yanke mu'amala da ƙasar denmark duk abin da suke tsayawa. amma kafin shekara an manta an ga an ci gaba da mu'amala da ita haka lokacin da faransa ta wannan abun an yi ta kira a yanke hulɗa da ita amma kuma bayan ɗan ƙanƙanin lokaci sai aka dawo aka manta to gaskiya maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba magana ce ta awa ɗaya ko ta shekara ɗaya ko ta sati ɗaya ko ta kwana ɗaya ba magana ce da ya kamata ta zama ta dindinci duk wanda ya taba alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam kamata a yanki hulɗa da shi hulɗa ta dindindin kuma su suna rena imanin mu suna ga cewa saboda wasu mu sun lalace suna shan giya suna zira suna kyato suna luwaɗi wasu sun aske rabin kansu wasu sun kai gani suke kamar mun lalace to kun san imanin mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cika manzo Allah kowa yake yake dawa cikin hayyacinsa ya watsake daga barcin da yake yi da dawo halin da yake ciki sun ce ga yaro ne gashi da alama wato ba irin yaran da kake zato bane ya zo cikin aji ya ce su zana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko zo musu da zane na katanci yaro ya bi shi har gida ya je guntule masa kai suna ga cewa wannan fa yaro kenan to ina ga sauran al'umma musulmi sama da biliyan ɗaya da miliyan ɗari bakwai wanda kowa zai iya ba da jinin safansa domin kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suna gwada mu ne to suna cewa ba za a cire mana kaunan manzon Allah da girmama shi da yi masa da'a da yi masa biyayya ba na ga malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce sun yi bayanai masu kawo akan matakan da ya kamata a ɗauka sun kai wajen mataki goma sha takwas domin yanke hulɗa cikin jinjin tsakaninmu da makiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga ciki suke ko daga waje abu na farko suka ce ko da a karantar da mutane tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su fara sanin sa da kyau su fara sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyau sannan na biyu dole a fito musu da mu'ujizoji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutane su fara domin da muna rike sunnar da kyau muna aiki da koyawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da su ma waɗancan waɗanda suke wato kawo mana farmaki ta wannan hanya wataƙila za su iya canza tunani ta uku a fito da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya da amana da tausayi da rahama kuma mu tabbaka waɗannan halayen kowane musulmi ya kokari ya koyi da manzon Allah manzon Allah mai hakuri ne manzon Allah mai gaskiya ne manzon Allah mai tausayi ne manzon Allah mai riƙe amana ne manzon Allah mai gaskiya ne manzon Allah mai cika alƙawari ne kan mu musulmi kishin da zamu wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine mu tabbata halayensa yadda ta hanyar halayen ma kai zamu iya sallata musulunci a duniya so da wannan akwai malaman da naga sun yi bayani cewa wannan shine mataki na uku mu tabbata rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwar mu a dinga ganin mu muna koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu an yi kasuwanci da mu mun ci amana an mun yi magana mun yi karya mun yi alƙawari mun saba mun yi yaudara babu da tausayi muna cutar da ƴaƴan muna cutar da matanmu an ba mu kuɗin jama'a mun cinye an ba mu mulki mun yi rashin adalci an ba mu ilimi mun bukar rai mun cuci ƴaƴanmu da matan mun ki tarbiyya makotanmu waɗannan halayen ba halaye ne da ya kamata a ce mun fata da su mu koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abu da hudu suka ce ya kamata a ce wato buga tarihin manzo Allah da rayuwarsa cikin kowane yare na duniya domin wasu kiyayya ce ta sun san manzon Allah suke kinsa wasu kuma ba su ma san manzon Allah ba wasu ne makiya suka je suka ba su surarsa ba yadda yake hakika ne ba amma ni na tabbatar muku duk wanda ya san manzon Allah a hakikanin surarsa da halayensa da can halinsa da can sufarsa da can mu'amalarsa da tarihinsa da abubuwan da Allah ya masa ba wani mai hankali da zai ga wannan ya kera kinsa komai kafircinsa domin an yi kafirai da yawa a duniya waɗanda suka karanta tarihin manzo Allah a nitse kuma duk da ba su imani ba amma sun ba da sakamako mai kyau cewa wannan mutumin babu wani mutum a duniya da kai shi daraja in ji su waɗancan kafirai waɗanda suka karanta abin a nitse to balle kuma mafi yawa ba mu iya fassara addini ya shiga duniya da yare daban-daban ba to wannan yana daga cikin kalubalen da suka ce ya kamata mu kara fahimta sannan idan mutum ya ce na daina mu'amala da kayan ƙasa kaza ya kamata mu nemi abin da zai maye mana gurbin domin idan misali mu nemi abin da zai maye gurbin wannan ba bayan kwana hudu biyar shida sai ga mun dawo saboda ba mu da wani abin sai wannan mun dawo mun ci gaba da mu'amala da wannan abu sannan suka ce mataki na shida matakin nan dole ya zama akwai na malamai akwai na shugabanni akwai na mata akwai na yara akwai na ma'aikata akwai na 'yan siyasa akwai na 'yan kasuwa kowa akwai irin matakin da zai ɗauka in kai ɗan kasuwa ne kana siyo kayan kasar da kasancewa tana fatanci ya kamata ka musanya da wata ƙasa shi ya fiye maka alheri kai ɗan siyasa ne ya kamata ba za ka goyi bayan wannan kasar ba ko ya kalma ɗaya za ka fita da cewa abin nan da aka yi ba daidai ba ne kuma zai iya hargitsa duniya zai iya kawo rashin zaman lafiya kuma gashi ana son zaman lafiya ko wannan kalmar ka faɗa a matsayin ka yi daidai malamai kuma ba mu dama kofa ce muka samu sai mu ta bayani mu dama wani jiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai inda karfin mu ya kare sai inda rayuwar mu ta kare sai inda jinin mu ya kare mu dama aikin mu kenan mu kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu isa mu kare annabi Allah ne yake kare manzo Allah amma muna son mu kare namu imanin da manzo Allah domin dole ka bayyana imaninka da manzo Allah in ba kada na nasarahu Allah idan ba ku taimake shi ba ma Allah ya ce kuma ina na taimake shi illa kada na nasarahu Allah wannan shine takin illa suruhu. in ka ce a'a ni ba zan shiga ba ni ba zan yi ba ni ba fa faɗi na ba. to Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izhuma fil ghari illa tansuru faqad rasulullah in iz akhrajahu allazina kafaru lokacin da kafirai suka fita annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka ina ina Allah ya taimake shi saboda haka kullum yaƙi da bid'a yana daga cikin yaƙi da makiya manzon Allah a bid'a a yaƙi shirka a yaƙi jahilci a yaƙi zalunci a yaƙi shedanci duk mutumin da kuma yana son manzon Allah kuma yana yaki da matsayin manzon Allah amma yana bid'a bid'a kuma kishiyar sunna ce ko mutum ce yana son manzon Allah yana zagin sahabbansa ko yana son manzon Allah yana zagin matansa ko yana zagin Allah yana son manzon Allah yana iskili da sunnarsa ko yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana iskili da malaman sunna ko yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokarin kwas hadisansa da aka rawaito Na kaunan manzo Allah wannan aiki yake wa kafirai duk mutumin da ya zagi sahabin annabi aiki yake wa kafirai domin wani babban malami yana cewa idan kana sukan abokin mutum to fa shi kake suka in kana sukan matan mutum shi kake suka in kana sukar halaye da ɗabi'o'in mutum shi kake suka saboda haka shimfiɗa ce makiya addinin musulunci sun ga za su iya fitowa kai tsaye su zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam san duniya za ta kama da wuta to sai a fara cewa ai matar tsawanta ta yi laifi sahabin sawa ne ba musulmin kirki bane kuma in ka duba duk sahabin da zaka ga ana suka ba zaka ga an soki wanda ba shi da hadisi ko ɗaya ba masu hadisi ake suka mutum bakwai din nan duk addinin musulunci a su ya tare ko a soki abu hurairata ko a soki na na aisha ko a soki anas dan malik ko a soki abdullahi bin abbas ko a soki jabir dan abdullahi ko a soki abu sa'id al-khudri waɗannan su ne wato waɗanda suka rawaito hadisai da yawa daga manzo Allah ko Abdullahi bin Umar waɗannan su ne su bakwai waɗanda kowa ya rawaito hadisi sama da dubu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wasu a sagatin da aka ba su shine su cire martabar waɗannan daga zukatan mutane dalili domin jama'a su ce abin da suke rawaitowa ba shi da inganci kuma ta abin da suke rawaito ba wanda ya faɗi nasa ita manzon Allah ne don kuma kace to ku mana na manzon Allah ta wata hanya da ba hanyar su ba ba su da shi kun zo kun ce wannan ba mai kyau bane kai ne ka zo ka tarar da nama nama ya dahu wato an haɗa maka shi irin dafuwa mai kyau za ce maka amma a cikin naman akwai tsoka kwaya ɗaya ta mushe an haramta maka cin naman ne su waɗannan da suke cewa za su soki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko su soki matan annabi ko su soki sahabban annabi ko abokan annabi ke ce suke da abin da kasar da kasar faransa take yi kuma su ne makiya addinin musulunci domin su suke kokarin koya ma makiya addinin musulunci ba to za ka mu yi tir Allah waje dukkan waɗanda suke faɗa mummunan magana da za su shafi manzon Allah ko matansa ko ƴaƴansa ko sahabbansa ko ahalin baitinsa duka waɗannan wato matsiya addinin musulunci suka shigo da waɗannan abubuwa za ka mu karanta sunnan annabi mu san sunnan annabi mu aiki da sunnan annabi mu yaɗa sunnan annabi wannan yana cikin manya-manyan ginshiƙan da matsiya addinin musulunci ba sa so za ka muna fata Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan kaunan manzon Allah da masa biyayya da girmama shi da gaskata duk abin da ya zo da shi daga Allah imani da shi da kuma sun sunnansa da martaba matansa da 'ya'yansa da sahabbansa da ahli baitinsa da malaman da suke karanta da mu sunnansa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk